بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبس ba في koya filo iburo gani bai karatu mini littafin muktasar siratin nabi sallallahu wasirata sabi ashara littafi ne ba za yi ce tafi rayuwa ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam gan bai sahaba wuce zago na ji ya bushara belu aljanna yana sunna manna ka littafin na nauyi al-imam al-hafiz bin man yona ma zumana ijira nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsuba be shi tun ce tushi ba be nina umma lu ishagwa na ijira di ya bautana iga gada karatu ne ta ce wani ba za a yi tiya egina jito ci to annabi muhammadu rabin yana sallallahu alaihi wasallam man ga faslun fi auladihi walahu min albanina salasatun walahu sallallahu alaihi wasallam min albanina salasatun sokoto annabi muhammadu ya gani bai giba gigute sun na shi da nan za farko gai alkasimo alkasimo na gajiya na bi kuniya ga abul kasimo baban na ga iga kuniya wadda gi ajiwa ya bugan baba yawa ne ko na yawa ne ko wato ya gi ajiwa ya ba wai ga ya giwa ne na ga iga kuniya musulunci abu muhammad ko ummu muhammad ko ibnu muhammad ko bintu muhammad ke abubakar kuni yoyo abu huraira kuni yoyo sunan do da chabe abu abu ko ummu ummu na riga kuniyo ga wulida bi makkata qabla nubuwa amma alqasim ma kinye maka to sokola kuwa nabi bofa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun la chawaza ibn waya wana na khadija jin no yigiya shi be gutsin amma kuwa na bincifin no gunya gukina nogun ya shi bana wa mata biha wa huwa ibnu sanatayn alqasimun naja jali tun maka wani giya guba kanga wani giya guba imam kata daga asha hatta masha wacha rayuwa jin aron wacha zanda in ci jina jali na na da ke digi biyun eyi eh, ga abdullah zuma alqasim alqasimu a tuwarabe abdullahi gamala lokacin na na yi shafe ga tsohon lagi kin giba yana na khadija ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ki a nabi ganga wa gikin gibuwa e nga ka imani jibe miyo lokacin da wangi di pata a ci mana bobe miya gajin da be miya hadija ga uga fe wa aziki ya mu lokacin da wangi aziki kan fe na mu ajija ga su kutonra da zuriya shi da yin gwata wuga bu a e yi gutuwa ba na na da na gutuwa yi fata na kan ziba tun na kan yi khadija galuwe ba ta yawa yau to na waje ajali na annabi ga dabba zun e yauji wajen lada to yi na daya kuma ya fuwe tuwa e butuwa alkhairu bu so ku bai boyi biyu abdullahi na aja ke yi musun na ga atoyib ko atahir ya yi toyibu a mai yi a tahir abdullahi ga ya can to man ji ga wuce inda ce laye ya abdullahi ga a ko a tahira ya mumada musulunci annabi ya wa musulunci lokaci na a mazina ama abdullahi na annabi ke degi ya taci mini gi ba gi wuce ba gi wuta ce a gudu ya taci da na yunga ibrahim ibrahim na wuli da bil madina madina ba manwe nga yi gi na maya nabi muhammadu madina wana sallallahu alaihi wasallam na jike kpata na kan adija wana baba ma maka da na adija wato a jihajali tun maka annabi la tilalo madina mutu ci jihajali wa ma ta biha sana ashirin madina gabo ibrahim janjeliyo na ijira di eyagwona na ijira di eyagwona wawa ibn sabata asha shaharan mai giya tsogutuwa bakanga mai giya tsogwe gibe gube kanga wanda ci gan fashi diguba a cagu yi cijin ajiyar Allah haka ba ta gamala annabi sallallahu alaihi wasallam ya gbabe gi ya ajiyar ibrahim salawun ya e bana ba gide na jiwude maka wani ashizo tun hali zakan bai nan ubede madina gwata ya wuce zagi na iga mariya na mariya na wuce na latura daga kinye misira wani etsunu da lobu kin misiro gubi go musulunci na ga go musulunci a dai mu gara to da na lobu to wujin zagin na gula haje landa kata ci da gibe ne zama da wuji wuce da gibe ni to wujin na kazu ma jeli ba ai ku wujin na bai ma wuji ba cin ci ajayu ga ummul walad annabin yi egbon gwa ajiyar ibrahim arufe egbon ga kika ya yi gwa bi ajiyar amma ya ga sai na ga so ko ga jini da bai ne ugwa gamba gwa ya de za tuni mu teki ya mu teki na wa gana egbon wani tuye gan wa bai gigu ebo tasirin ya egi ba gi to amma dai man na shiga yana latoci gora yi gi ba gi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam kwata tun hali zakan bona a gamu ebo hikima ya egiya nabi so ko jaja ja nabi so ko maga lugwa za wangi jabiya ga annabi annabi maga la nabiya ba'di aje annabi zuman bobe ni ga ya nabi karshe a guda mini hikima ya soci ina lugwa giba juji ba ta kafi agmana wani ibrahim sai ya ji lissafi tula gun ya gubace jajila ni bere n'ibere egin zagi uji a yi zaguni za farko yi zainab zainab na ta zawaja abulaz bin rabi abul'as egin rabi wugaji zainab yawo wuga igininsa egin zagininsa ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu ha abulaz na manwuke wuke yi giya na giyan zainab na zainab benin abul asi da nima ya gi guba yau abul asa ga mu fede da mu be ban na giyu emi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina na khadija babu da alaka be zinya be zainab ya gi annabi wa lo ko da gbaji mu shi be aziyo be zainab a cha alaka de be jihar so ko ci chan la de bon wajo aga yi na abul'asin na ga halatu egiyar huwailid adiji so igi huwailid adegi beoji waladat lahu aliyan zainabu degi bage aliyu amma egin na mata sogira wajen ajalitun halin zakan bai muke degin zage umamatu umamatu na nabi sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi umar da sallah ya nusa da wani ya nusa ya nabi zumayen aliyubo umamatu yau nude gwata ya egin zagi sai na bona amma ga wali ya shi tula yana na fatima ga tula ga ya la'asan ganin bai alusaini wa balagat umamatu na ji rayuwa ar waje baliga hatta ta zawaje ali ba da mauti fatima na na fatima be jajali na umamatu na sayyidina ali mujiyawo nole ga wani giya nagi ato zai yi miyoyi nagiya nan gaujiya wadannan ebe nan e gana na fatima bai zainabin nan nan nin da nima nuguci na na fatima amma mu ga giya ya giya yi miyojiya zuma jeliya yi miyogo ya dajin kendo waje ya gi guba yawo wannan nan nin da amma mu da ji lokacin ya na jajali wallahi gi wuna kena biya dambu amma na soko soko ga nan gayi wa an tajma'u bainal utaini illa ma kasalafa ba gi shishi ya gi guba wa ku fi mwe tiya yi miyo mai haramu ya bana ga zumunci ni ya bayyana su da bogi guna zumunci gani a shagan zagi bai gogu ya na bai ga galau dambo ba egin zagi bai na gini ga ladan bo haramu yau zumun ci gani amma laifin da buwa na cin bo ko ya gabe wa shi ya giwu ko na giwu wa biya da jin yawo shari'a kan na gogo yana sayi na aliji na waji daidai da wani lokacin ne mun shiga shari'a kan misali a gana na fatima da mubo egi ne ya gina na fatima ke ya jin yawo mun shiga shari'a kan kin dode na sayyidina usman muje gin zage guba ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya wani amma ga wale sai zumaya ajali rukayya wa gude ummu kulsum ji yawo rukayya to ummu kulsum nan ni ma amuja ya lokacin ya zuma ajali rukayya a ca guji ziyawo usman a ca ga sayyidina ali zuma ajali fatima guji ege zainab ya giyawo ne ga umama na mini ya yi gibaci na soci to annabi muhammadu rabin sallallahu alaihi wasallam mini gin zagi ce wani gai fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai ji na na fatima ya wani gai aliyu ya giyan abu talib Fa fawala datlawo alhassan wal usain na na fatima ude giya sayidina ali na yi ga alhassan na gai sa mu cike bede al-usaini ga igi bacho amma ajin ya e ba ajin ya e ba a dai mamake da shi na nabi lo madina na babu ajin ya wuna na fatima gan bai sayidi na aliyu a ci tuwara na ijira da ya guta na tuwara bai al'asan ijira e ya gunya gunya feke maziyar al'usaini nuguca na giwa jina ya ganya ni amma wuce ga ya bana na fatima ma amma ya farko na na diga alhassan ya gina sani abin ma ya baci ga alhussein ya gina ke sabaci na ya wani sako jigaya al'asan biya nabi sallallahu alaihi wasallam ya naga fuska bu na shi ya gbabo na alhussein mu biyu ya naga daga ya gbalo bi cikin kenan na nabi sallallahu alaihi wasallam ya salamu haruwa da fai ba zuwa ga soko zan doro ne dai boyayya al'asar na soko dai boyayya zaga ken da dai boyayya na na fatiman na na a caga dai boyayya yagin na jin ebe nan ga shiga ke gina yawon ya e gija cin bu a wula ke gina galu da na biyayin kan doro ga lo masalaci mutu ga gutu nan gisun na bayan sai na aliyu wasu talaka wa wuda yin da tun baya wajen ba da lasa da ake bai wuda ewu na wani falokun da na guda kun shi lasa da ake yana na fatima biya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mini sahaba na ji da yin da wani amma dai tura bai ilimi bai da su kai hmm. makabu na na fatima ke dai muhassin man da ci ga musin da giba gida guta da wani kone da bai sayi na alina amma mu ya ja jali ma ta soge da halin yanzu kan bai muke da ummu kulsum be bina na fatima ummu kulsum na tazawwaja umar bin khattab sayyidina umar sahaban shi ko na jinyawo ege zujiyawo ege sayyiduna ali to ngole ga zandoro a gan na na eh, sayidina umar zadidi wani sayidina aliyu lagiya zadidi wani ga wuce ga zai je nan waya sayidina abubakar ta umaru na a ga sayidina abubakar ta umaru kafiri da yau musulmi da ga ganna rai man ji ce ga ga sayidina ali ga jula ya kafiri sayidina umar lagiya da nore wani sayidina umar wana na fatima soko kayawa sayyidina abubakar wasu wana na fatima soko kaya sayyidina ali ga sabitin ya nabi sallallahu alaihi wasallam ci yayi zini ga waya daji amma to sun ji zuma mu ga gina na fatima jiya wani ya zina ummu kulsum na man ji guji yanda ci da gwalo ya wajibe gina na fatima ya ebo hadis na began zandoro na ga dangi shayo na dangi bo ga abba fuki ya mai sai zai ga gudan gibo bai wa nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam en Allah sayyidina Umar ti fewa ga mu wa min ya zuriya jiya nabi muhammadu wa ma to guri ke ga sahaba nabi ji yele do jayo yele do jayo wa yidina wa ga Allah ji maki yo jina a sayidina Ali la ji maki ya sayyidina Umar umma <laughs> gi sayyidina Umar jiya mun so ga malaya amma jama'a wuce hutu ne sun guyi bai ban bauya mun ga ya ji bai sai na umma abu eh, ali bai makattu na gaza da shiga gi sun guaje yawo ala da dan bobe faka ina fahimta da diyo ne zai je waga ni sahaba mu ci wannan jinan su ku ya zuki tuba jin a ta gabe egiyar sun shi na na fatima da na sayidi na aliyina umajiya wani doro taubaca sai zuma jeli zibo zuma jeli na na fatima na na fatima majiya jeli ji zuma jeli a nabi wani da sagutsu a ina ga zainabu to na na fatima ke debe na zai jiya wani yi ta zawaja abdullahi bin jafar bin abi talib jafar abdullahi ya gina jafar jafar mai yegi sayidi na ali renin ma jafar bai zina. sayyidina aliyu bogo egiye jafarin na ngaji ziyawo zainab egina na fatima yawo ngole ga egi egi guba isaji oje yawo e na jafar be sayyidina aliyu ganni a da ni ma abu talib ma abu talib na goku pa nabi sallallahu alaihi wasallam zuma ajalin da kubal ngole giba giba gita akuguna wana bogo yawo dangi alkhairu ya bai kya gai da kauna da shi na wani wadda mini da yin larabawa jo a dokun da yawon dangi sarawai jin yawon dangi to ba ni wa wannan ga egin mawi egin dagi wi ga mun yawo Ya yawon wani abin da gai da kauna wajen alkhairu wai wani to annabi sallallahu alaihi wasallam mini gi wuce wuje rukayya iga zainabu dabo fatima dabo iza fatima gayi babe sai rukayya so da mini gin zagi shi annabi sallallahu alaihi wasallam zagi ji pata da me ba ba giji zagu ta ga ta jinaje lito ali zakan boyo zai ji rukayya ya wannan gayi sayyiduna usman yo rukayya ma jajali da gwata yanzu yibo e gwabubo amma wuji sayyiduna usman kaya wuyi la zai lauya wani dangin yin daji lokaci na waga zainab ya ginin sa nabi kasanta min numubuli babu wani ga Allah ya gmaci ga kyata ta na a ci bebe zijiya ya gya soji kasamin da a ci laro kai yabe umu mai gun biyayi amma nabi da ya cawazi ce ya gani ga ya tiyan kuti na makaci ta tiwa gugiya na da ya giba gigu ba na ga ya giwuya da hatu lole ga gaskiya zonita ta arukayya ya to umma kusuma ya waki bo ebo wazina nabi muhammad feji makaci na sallallahu alaihi wasallam ebo lu fetan wayo hasan ga nasara wannan ga zako bi ajin yawo ogo wannan ya giza ya bo aushe wannan lole ga mudai ne wangi Allah ya wayo egin na ga so guri wato ta so gura so na usman nga beji rukaya yawo rukaya ma jajali na annabi da kumba da rawana nga mala na usman wunde kumba lo ayo e bona mfeji mi uzinke imi wo ma amma to so nabi ga Allah ya lekun aga ayu Allah ya lekun aga ayu to nude bayana ga summa tazawwaja umma kulthum famatat indahu zuma ajaliyan ruka rukayya ga sayidina usman na bike ji giuna yi ga umu kulsum na juyawo amma dai lokaci ni ga ta shari'a kan ta shafe ji rayuwa na leke yi miya nabi yakubu na na nabi yusuf be na ya wuza shi ya gigu baya na nabi yakubu jina wani ngala so ci ga illa ma kar salafa yula jara mu yayi amma na tsaji gogale na ifa gani be ke kayayo zai fe ku yi guba fi mole amma shari'a bi uka be na sai qur'ani umu kusumo to ke jan jale ji gwata yanzu ibo sayyidina usman bo wa waladat ruqayya ibna fa samahu abdullah wa bi kana yukna ruqayya udegi be sayyidina usman inda guba ajayi mini gusho gan abdullahi abdullahi ngai sayidi na usman kuniya ga abu abdullahi igiyar e roka ya ga da wani amma musu a jina ali ya zakan bai jan da ya tangu gwada mini zuriya na bijo na yi dai tula na izu zijo alhassan gani bai alhussaini falbanatu arba'u bila khilaf egin zage a nabi sallallahu alaihi wasallam a yi zaguni cin liba daga wuce ba wanda ya guni e gane mata zuga ya tigi ba yi wuce wani a yi zaguta mugawa da wando ci boka na boka na gari na wani wani wa awwalu ma wulida lahu e gina matsoci kura ta gambe na na hadije na gai alkasimo wuce to zainab wuce to rukayya wuce to fatima wuce to ummu kulsum summa fil islam abdullah summa ibrahim bil madina wuce beto abdullah beto ibrahim na madina wani wa auladu kulluhu min khadija pata gugutsayin na daga ba hadija bu illa ibrahim sai dai ibrahim fa innahu min mariyatil qibtiyya daga wata wujin zagina ga mariya na ngabo wujin na ato ibrahim fetin yau wa kulluhu matu qablahu fata ma jajali sha nabi muhammadu zo illa fatima sai na na fatima mun zagi shi dai dami ba amma fata jajali mi ba tun annabi sai shirayo nga wala to na funo kwan shi na annabi so ya feji bayani a na fukun rukaya no an ya jin an ya zagi ga uji ga funo gogo nda fuji zagi nuwa wada fuyi mi ono wa fi mi onu e yi mi afoji no imi na abubakar ufu no na iga asma ona na ucin kuna sayyidina ali on sa fatima fu no imi amma wanda wa dafe ji bayani ya anniya fu anniya fu bona ga fu annabi an loji usan to anniya jo jo na na fatima ga muhammadu ke lugwa na ijo mini ji ushigo amma to zainab to rukayya to ummu kusum fata da yunya jajele ngana nabi ga shaddu nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal zai shi macin lagbata ga yin zandoro cikin gwanin ya bawa ne mu ce to zaguru ji kin do yi ma ne waga boka ne gawa le macin le da gi gutuwa ba bata shi zo manga fa inna ashat ba da wasu tata ashar na na fatima wuje rayuwa su ma majali a nabi har sagutsai to jama'a shugaba ba su kai ga bayani ga abu katun ya gura yabe ba zai tiya aji to umura na nabi sallallahu alaihi wasallam jina insha Allah ta'ala gurgudo ne ganin social barkudu bai ga cin bici na suku fagan bai yi man na kali tafin na to yi suna buna alkhairu su kuma ji tabbatu yi jotoku سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك